واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمين masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani a yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da uku da takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na casa'in da daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin sahih muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim dan hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi bayan dogon hutu da muka tafi na ainihin azumi ana da watan azumi ba a samu damar ci gaba da karatun wannan littafi ba saboda shagaltuwa da karatun tafsiri da ainihin sira da kuma karatun sahihul bukhari Allah ya sa albarka abin da muka karanta a yau gashi mun dawo insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun sahihu muslim dukkanin lokaci iwar haka mana daga karfe hudu da rabi zuwa sama na kowace rana asabar da lahadi insha Allah sai dai kamar kullum mukan ba da uzuri idan an ji lokaci ya yi wani yanayi ya kai mun yi shiru lafiya kalar insha Allah da yiwa bayan wannan karatu da sati ɗaya ko sati biyu za a sake jin mun yi shiru saboda muna da tafiya aikin hajji insha Allah ta'ala Allah kin sarki ya taimaka na biyu in ba manta ba muna karatu cikin ainihin wato kitabul iman wato matattarar da ke bayyana imani rassan imani darajojin imani da masu imani idan jama'a ba su manta ba a lokacin da ne shimfiɗa da sharar fage ta karatu da karantar da wannan littafi na gabatar da cewa insha Allah ta'ala da irin nau'ukan sharhohin sahihu muslim waɗanda zan rinka kafa hujja da su ta ainihin sharhin alƙari iyal da kuma ainihin sharhin sahih muslim wanda ya gabaci na alƙali iyal ɗin kamar na ainihin almawardi da sharhin sahih muslim na al-imam an-nawawi amma sai na ce babban sharhin da zan mayar da shi shine madogara da izinin Allah shine sharhin al-bahr al-muhit as-sajjaj al-bahr al-muhit as-sajjaj yana daga cikin sharhohin sahihu muslim wanda aka rubuta su daga baya bayan nan wannan littafi ya ɗari sharhi arba'in kamar yadda na gaya mana wani malamin mu ne ya yi wannan sharhi ya riga ya kammala shi amma ba a kammala buga shi ba ne zuwa yanzu wannan babban malami malam muhammad ibn ali ibn adam ko kuma malam ali malam muhammad ibn ali ibn musa ibn adam allah madaukakin sauke saka mishi alheri malamin hadisi ne yana zaune a garin makka a yanzu asalin shi buzu ne mutumin kasar Ethiopia sannan kuma malamin ne a makarantar Darul Hadith alkhairiwa da ke ainihin Makka a yadda nake bi nake takaito mana sharhohin wannan littafi a zuwa karatun da muka saurara kafin azumi mun kammala da mujalladi na uku insha Allah ta'ala a yau za mu shiga daga cikin ɓangaren mujalladi wato mun kammala da mujalladi na biyu afwan insha Allah a yau za mu shiga ɓangaren wannan littafi na mujalladin shi na uku Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu tashi babu kauni shirki aqbaha dhunubi wa bayani a'zamiha ba'dahu باب كون الشرك أقبح الذنوب وبوان أعظمها بعد باب دكي بواني أكن كسنتو الشركة itace mafi munin zunubi da kuma bawani akan laifin da ya fi kowanne girma bayan shirka ma'ana a bayan shirka wani laifi ne ya fi kowanne girma amma dai ana son ka san cewa sama da shirka to babu wani laifi wanda ya ta girman muni al-imam muslim yace haddathana usman ibn abi shayba wa ishaq ibn ibrahim قال إسحاق أخبرنا جرير وقال usman حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك العظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليمة جارك wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi daga malaman shi guda biyu Usman dan Abi Shayba wanda yake mun sha bayyanawa dan uwan Abu Bakar bin Abi Shayba ne da Ishaq dan Ibrahim wato Ishaq dan Rawiya al-Hanzali Muslim yana da dabi'a ta tantancewa tsakanin salon da kowane malami ya karantar da shi hadisi bukhari baya aikatar da wannan ɗabi'a a cikin littafin shi sahihul bukhari anan muslim ya karbo hadisin daga malamai biyu ne malamin farko sunan shi usman dan abi shayba malami na biyu sunan shi ishaq dan ibrahim al-hanbali da ya tashi sai ya ce qala ishaq amma shi malam ishaq cewa ya akhbarana jarir jarir ya ba mu labari wa qala usman usman ku cewa jariru ya karantar da mu hadisi kaga muslim sai da ya bambance hatta sigatul ada sigar da aka bi aka bashi hadisin da sigar da yake karɓo maka hadisin sai da ya tantance ta wannan shi yake bayyana ainihin diqqatul muhaddisina wa wa diqqati amanatihim ma'ana malaman hadisi suna da keke da keke sannan malaman hadisi suna da matukar kula da amana yadda aka ba su abu haka suke isar da shi sai ya ce حدثنا جرير عن منصور يا كربو دغما لميشي منصور بن معتمر السلمي ابو عتاب الكوفي متمن كسر كوفه دي shi ko yace an abi wa'il ya karbo daga malamin shi mai suna abu wa'il abu wa'il sunan shi shaqiq dan salama al-asdi shi ma mutumin kufa an amr bin shurahabil ya karɓo daga amr ɗan shurahabil wato alhamdani mutumin garin hambana abu mai sarafal kufi shi ma ainihin mutumin kufa ne shi ko yake cewa an abdullahi ya karɓo daga abdullahi to idan ka ji tabi'i kai tsaye ya zo wa hadisi ya ce daga abdullahi to abdullahi dan mas'ud matakar kaduwa ce an abdullahi ne shiru to abdullahi ban mas'ud ne al'ababula suna da yawa cikin sahabbai masu suna abdullahi amma shahararru daga cikin su shine abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zubair abdullahi ibn umar waɗannan su ne shahararru waɗannan shahararru kuma wanda ya girme su babba kuma malami ya tsare su da shekaru da ilimi da daɗewa da hijira shine abdullahi ibn mas'ud to haka in kaji an ce an abdullahi kai tsaye ba a ce dan wani ba ba a ce kaba ba to abdullahi dan mas'ud ne قال عبد الله بن مسعود يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تنبي من زن الله قراد أن ينسب الله سكارة تبت أدريشي أي الذنب أعظم عند الله أولا الله ونزل بيني في جرمه قال سيتي أن تجعل لله ندا ka sanya wa Allah kishiya ko abokin tarayya wa huwa khalaqaka a halin fa Allah shi ya halicce ka anan ana nuna maka siffa ko fuskar zalunci ne kai zalunci mafi girma wanda ya halicce ka shi kadai bai da abokin tarayya a wajen halittarka amma in ka zo bauta mishi kuma ka hada da wani to kai ka ta fara zalunci wannan ainihin gaba ta wannan hadisi ita ce take fassara maka cewa shirka ita ce zunubi mafi girma da cikin dukkanin zunubai to sa'annan abdullahi dan mas'udin yace qala kuntu lahu sai nace da shi inna zalika la'azim lallai shirka tana da girma kwarai da gaske wajen zunubi qala kuntu thumma ay ibn mas'ud yace to sai kuma wannan zunubi ya manzon Allah qala sai yace thumma an taqtula waladaka sannan sai kuma ka kashe ɗanka makhafata an yata'ama ma'aka saboda tsoron kai ya ci abincinka tare da kai saboda tsoron talauci saboda tsoron fatara saboda tsoron cefane saboda tsoron wahalhalu wannan shi ne laifi mafi girma to kaga yanzu wannan hadisin ya ƙara fassara mana babu laifi mafi girma a bayan shirka shine kisan kai to kamar yadda za ka zo ka ji kowane laifi daga cikin laifuka masu girma ne amma a cikinsu kuma akwai wanda ya fi wani girma a cikin laifuka gaba ɗaya shirka ta fi kowanne girma to sa'annan a bayan shirka kuma kisan kai shi ne laifin da ya fi girma to a cikin kisan kai kuma ka kashe ɗan da ka haifa to shi ne laifin da ya fi kowanne girma musamman ka kashe shi saboda tsoron talauci zai maka yawa ba za ka iya ci da shi ba zai talauta ka cefane zai karu ko kuma makabarta haka wannan shine laifi mafi girma bayan ainihin wato shirka qala kuntu summa ay ibnu mas'ud yace sai nace to sai wani laifi kuma qala sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wa sallama thumma an tuzani halilata jarika sannan sai kuma kai zina da matan makwabcinka dukkanin zina haramun ce amma zina mafi haramci ita ce zina ta cin amana ku kiyaye zina ta cin amana ita ce mafi haramcin zina saboda makwabcinka yana sakin jiki da kai makwabcinka yana amintuwa da kai domin larabawa har suna cewa aljaru qabla da wai kafin ka sai gida ka fara tambayar suwaye makwabtanka tukuna kafin ka gina gida ka yi kokarin gane suwaye makwabtanka tukuna shine aljaru qabla da ma'ana ka san suwaye ne makwabtanka kafin ka san ina ne zaka zauna to kenan zaka zauna ne a tsakiyar mutanen da ka san kana da aminci game da su ‘ya'yanka suna da aminci matanka suna da aminci dukiyarka na da aminci bakinka suna da aminci duk wanda ya ziyarce ka yana da aminci to sai ya zama makwabci yakan saki jiki a tsakankanin makwabtan haka ne ko ba haka ba to in ya zama makwabcin shi zai mishi cin amana mafi girma ya zina da matar shi to lallai zina da matar makwabci ta kasance mafi muni daga cikin nau'ukan zina an fahimta to amma akwai kuma wadda ta fi ta muni ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo kwatanta munin riba ita kuma sai ya ɗauko ta sai ya nuna ta in an danganta ta da zina ita ce mafi girma ita ce ɗawin zina da uwashi to amma wannan laifi na ɗawin zina da uwashi kuma zaka ɗauke shi a matsayin laifi aka gwada shi a cikin babin riba to shine laifin riba kuma mafi sauki sarki ya tabbata ga Allah duk waɗannan ana yi ne takriban mil afham dan a kusanto da fahimtar ka zuwa ga abin da ake neman ainihin ka fahimta Allah madaukakin sarki kiyaye don haka jama'a kun ji wannan hadisi shirka ita ce mafi girman zunubi don haka kakka ya ainihin shirka shirka na daga cikin wa'azi na musamman da Allah maɗaukakin sarki yau wa annabawa a sama da su akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa ga waɗanda ainihin aka aiko kafin ka menene wahayin menene wa'azin la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah madaukakin sarki cewa annabi in ka sake kai shirka to aikin ka zai baci gaba daya wala takunanna min al-khasirina kuma zaka zama daga cikin ainihin masu asara saboda haka shirka jama'a babban zunubi ne wanda yake Allah ya amintu game da annabawa ba za su shirka ba amma duk da haka yana kwabar su wannan ba komai bane salon magana bahaushe ne da yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ma'ana in aka fara tauna tsakuwa me kake tunani in aka zo tauna aya lallai za ta taunu to abinda ake nunawa in ya zama annabawa da Allah yake turo su zo su gargadi mutane da da shirka yana musu gargadin kasse shirka tabbas ba za su yi shirka ba to me kake tunani in mu aka tashi gargada dan haka Allah yake cewa yayi wa annabi wahayi kamar yadda ya wahayi ga waɗanda suka gabace shi daga cikin annabawa yana gargadin su akan cewa kar su yi shirka don na daga cikin sharrin shirka shine duk aikin da kai kafinta na alheri gaba ɗaya za ka rugurguza shi Allah madaukakin sauke kiyaye wannan hadisi na sahabi Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara musu yarda al-Imam bukhari da Muslim dukkanin su sun fitar da shi sannan kuma har yau an samu al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i da al-Imam Ahmad dukkan sun shigar da wannan hadisi al-Imam Abu Awana da Abu Nu'aym da al-Imam al-Baihaqi sun fitar da wannan hadisi wannan ita ce mas'ala ta farko dangane da bayanin waɗanda suka rawaito hadisin banda Imam Muslim sannan na daga cikin mas'aloli na biyu ha bayanu a'zamu dhunubi wa huwa ma tadammanahu hadha al-hadith wannan hadisi yana tattare da bayani akan mafi girman zunubi ashe baka yi laifi ba in ka ce a cikin zunubai ga zunubin da yafi girma kamar yadda a cikin annabawa sai ka ce ga annabin da yafi girma tare da an samu wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tufaddiluni ala al-anbiya ko la tufaddiluni ala yunus ibn matta wannan munasaba ce ta kama an fahimta jama'a ma'ana ba haka siddan ne annabi yake cewa kar ku fifita ne akan annabawa ba a'a wani dalili ne ya kama rikici ya kama tsakanin yahudawa da musulmi wanda ya ce annabi Muhammad ya fi daraja wanda ya ce a Musa ya fi daraja sai ya zama siyasa ta shigo cikin abin sai fara rikice in ba haka ba duniya da lahira Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akan dukkanin sauran annabawa yayi Allah da kanshi ya yarda da cewa wasu annabawan sun fi wasu wa faddal tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni Allah da kanshi yace ya fifita wasu akan wasu to duk waɗanda ya fifita akan wasu sai kuma ya ɗora annabi sallallahu alaihi wa sallama sama da su to kamar yadda ake samun wannan darajar haka nan a kafirai kafircin wani kafirin ya fi wani kafircin haka nan aka koma kuma girman zunubi mafi girma shine shirka naka ɗan uwa duk abin da yake shirka ne karka sake kai to matsalar ita ce ba za ka taɓa kaucewa shirka ba sai in ka santa kamar yadda mawaƙi yake cewa alimtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi ina koyan sharri ne ba dan in sharri ba sai dan in kauce mishi wa man la ya'rifu al-khaira wa man la ya'rifu sharra min wanda baya iya bambance alheri daga sharri sai fada a cikin shi shirka tana daga cikin darussan da suke wajibi ne musulmi su tsaya su koya su sani ba don su yi ba don kada ta bullo musu ta inda ba sa tsammani saboda hadisai sun zo waɗanda ke bayyana yadda shirka take sakayuwa yadda take koyuwa a cikin wannan al'umma aka kwatanta da cewa kamar dutse ne baki a cikin duhun dare sai kuma bakar tururuwa ta zo ta hau saman shi tana tafiya ka gaya min yaushe za ka iya gane cewa ga tururuwa akan dutsen nan tana tafiya cikin duhun dare akan bakin dutse a samu tururuwa baka tana tafiya a kan shi to shirka tana ɓoyuwa a cikin wannan al'ummar fiye da haka daga cikin kalmomi akwai inda suke zama shirka daga cikin maganganu akwai inda suke zama shirka daga cikin ayyuka akwai waɗanda suke zama shirka daga cikin aƙidoji akwai waɗanda suke zama shirka don haka lallai ne ka yi ƙoƙari ka san mecece shirka ina ma da ka samu littafin tafsirul azizul hamid wallafar malam Sulaiman dan Muhammad jikan Muhammad bin Abdul Wahab da akan littafin kakan shi kaga irin yadda ainihin bayanin shirka take bullowa ga dukkanin bangarori na tauhidi kaga dai Allah shi ɗaya ne a wajen duk ayyukan shi duk aikin da Allah ya aikata to shi kadai ne to shirka tana kullo maka anan shine duk lokacin da ka kudurce cewa akwai wani mahalicci tare da Allah to ka zama mushriki a wannan babu shirka tana bullowa wajen ayyukanka da kake wa Allah duk lokacin da ka ma bauta wa Allah sai ka hada shi tare da wani a wajen bauta to ka ga shirka ta shigo cikin ayyukanka na ibada da kake wa Allah to sa'annan Allah yana da sunaye waɗanda suke kyawawa masu tsarki yana da siffofi madaukaka waɗannan siffofi Allah kadai yake da su waɗannan sunaye Allah kadai yake da su to duk lokacin da ka dauki irin waɗannan sunaye da waɗannan siffofi da ma'anarsu ka ba da su ga wasu to shikenan shirka ta shigo maka cikin wannan babu to duk sanda aka samu kuma shirka ta shigo maka ta ɗayan wannan babu ko to ka zama cikakken mushriki babu shakka dangane da shirkarka da haka za ka samu duk mushrikan da annabawa suka yi gwagwarmaya da su ko dai ka samu shirka ta bullo musu a waɗannan bangarorin gaba ɗaya ko kuma ka samu shirka ta bullo musu a bangarorin nan ɗaya bayan ɗaya ta bi ta fitattaka su a yau shirka na daga cikin abubuwan da da yawa daga cikin musulmi suke faɗawa sai dai abin takaici shine duk lokacin da kai musu wa'azi madadin su faɗaka cewa tambihi ne faɗakarwa ce sai kuma su ɗauka cewa ka kafirta su sai su ɗauka ka ce musu mushrikai na'am idan ka faɗi da sunan zagi ko cin mutunci wannan zagi ne amma kana kokarin bayyana musu kaza da kake yi ba daidai bane kaza da ake aikatawa shirka ne abinda ake nufi a irin wannan wa'azin shine ka ji wannan abin laifi ne to sai kai marmaza sai ka janye kanka daga ciki shikenan asirin ka a rufe Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai ya ce wa minha bayanu tafawutu dhunubi fi ma bainaha wannan hadisi yana nuna mana cewa zunubai a tsakanin su ashe akwai zunubin da yafi wani girma faminha ma huwa akbar kaga dai daga cikin zunubi akwai zunubin da za a iya kiran shi akbar yafi kowanne girma wa minha ma huwa kabirun akwai kuma wanda za a iya kiran shi kabiru babba akwai kabir babba akwai akbar mafi girma wani minha ma huwa saghir akwai wanda za a iya kiran shi saghir wato karami wa sayati bayan ikhtilaf ulama fi zalika insha Allah ta'ala malam yace za mu zo da tattaunawar fahimta da malamai suka dangane da wannan insha Allah ta'ala ومن هنا daga cikin darussan da wannan hadisin ke karantar da mu ma qala hun nawawi rahimahullahu ta'ala magana da babban malami al-imam an-nawawi Allah ya ji kanshi ya fadi nawawi cewa yayi fihi anna akbar al-ma'asi ash-shirk wa hadha zahir wannan hadisi yana nuna mana cewa mafi girman zunubi shine shirka to wannan asarari yake domin hadisin da kanshi ya bayyana haka kuma kai kanka ya kamata ka fahimci mafi girman zunubi shine shirka malam yake cewa la khafa'a fihi wannan magana ba boyayya bace cewa shirka ita ce zunubi mafi girma wa katla al-qatla bighairi haqqin yalihi to sa'annan sai haka siddan ka kama mutum ka kashe shi ba tare da shari'a ce ta halatta maka ka kashe shi kai alkali ko kuma kai mai tsaida da haddi ba haka siddan sai ka kama musulmi ko ka kama mutum ko dan adam sai ka kashe shi wannan zunubi shine zunubi mafi girma bayan shirka shirka wa kadhalika qala ashabuna nawawi yace malaman mu haka suka faɗi idan ka ji nawawi ya ce ashabuna yana ishara ne zuwa ga ainihin malamai daga cikin malaman mazhabin shafi'iyya yace suka ce akbarul kaba'ir ba'da shirki al me shi mafi girma bayan shirka shine kisan kai wakaza nasu alaihi shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabi ash-shahadat Imamin shafi'i haka ya fito karare fadi a cikin littafin kitabu shahadat min mukhtasar al-muzani wanda ayi al-majrin shi rubuta daga cikin tattara fatawoyin Imamin shafi'i da al-majrin shi al-muzani yayi wa amma ma siwa huma min zina to amma duk wani laifi da ya zama ba shirka ba ba kisan kai ba kamar zina wal luwat da lutu wa uquqil walidain da saba wa iyaye uwa da uba wa sihr da tsafi wa qazfil muhsanat da yi wa mutanen da suke barrantattu ne kazafi ka jefe su da zina ko makamantan haka wal firar yawm az da kuma gudu a ranar yaƙi wa riba da cin riba wa gairi zalika min al-kaba'ir da wasu manyan zunubai falaha tafasil waɗannan akwai bayanai a kansu amma dai abin da ake so a nuna maka shine laifi mafi girma shine shirka wanda ke biye da shi shine ainihin zina to wanne wato kisan kai to wanne ne zai zama na uku shine malam ya ce to kaga tsakanin zina da luwaɗi da saba wa iyaye da sihiri da kazafi da gudu daga filin daga da cin riba to wannan kuma malamai sun yi maganganu cewa wani yace wannan ne zai zama na uku wani yace wannan ne zai zama kaza amma dai abin da ake nuna maka sai yake cewa wa ahkamun tu'rafu biha maratibu. sannan akwai hukunce hukunce waɗanda idan aka zo tattauna waɗannan hukunce hukunce ne zaka iya gane wanda laifin ya cancanta ya zama na uku bayan waɗancan manyan zunubai malam yace wa yahtalifu amruha bi ikhtilafil ahwal amma ya kamata ka gano ita zina ko riba ko kuma gudu daga filin daga ko tsafi ko kazafi ko da gwargwadon halin da suka samu kansu a ciki daga wanda ya aikata da kuma wanda aka aikatawa to daga nan ne ake iya samun barnar ta perpetually misali mutumin da ya zina da mace har yi mata cikin shege ta haihu barnar da ke cikin wannan zinar ta fi barnar da ke cikin zinar da bata samar da ciki ba kuma zina ce mutumin da ya tsafi sai ya zama tsafin nan ya ainihin koruwa na daga gari kaza barna ta yi barna da ma sai zama tsafin ya kashewa ne kaga ɓarnar ta su wancan kuma da yazan ya kore shi daga garin ne to haka malam yana cewa ne da gwargwadon yadda halin aikata wannan zunubi to da gwargwadon yadda munin laifin yake sai malam ya ce wal mafasid al ba alaiha da kuma ɓarnar da ta biyo bayan aikata wannan kamar yadda muka buga misali ko an fahimta jama'a wa ala hada yuqalu fi kulli wahidatin minha minha dan haka kowanne ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka zina da luwaɗi da saba wa iyaye da sihiri da kazafi da gudu daga filin daga da cin riba kowanne ɗaya daga cikin su ana iya cewa hiya min akbaril kaba'ir za iya cewa yana ɗaya daga cikin mafi girman zunubi wa in a fi in annaha akbarul kaba'ir yace ko da yake zaka ga a wani wurin sai daga an ce kaza mafi girman zunubi ne kaza an ce mafi girma sai kuma ka ji an ɗauko ɗayan shi ma an ce mafi girma shine anan an dubi gwargwadon ɓarnar da ta faru ne sakamakon aikata wannan al'amari ko kun fahimta jama'a misali yanzu mace ce sai kai mata kazafi sai zama kazafi ne kai mata amma dama karuwa ce ka gaya min barnar da kazafin zai mata a bisa wadda take mutumiyar kirki ce mutumin kirki na ƙoƙarin aurenta sai kai mata kazafi sakamakon kazafin sai fasa aurenta kaga duk kazafi ne amma wannan kazafin ya fi barna daga ciki kazafi ga wadda take muhsana ce an fahimta to haka sai malam yake cewa kana al-muradu min akbar al-kaba'ir wato duk lokacin da kaga malamai sun ce shan giya na daga cikin shan giya mafi girman zunubi ne sai kuma ka koma wani wurin sai kaga sun ce saba wa iyaye mafi girman zunubi ne to karka ce to wai wanne ne yafi a kowanne an dubi munin shi ne sai a ce mafi girma to abin da ake nufi daga cikin mafi girma yana daga cikin mafi girma dan haka kaga kenan mafiya girman suna da yawa kenan ina fatan mun gane to sai yake cewa kamata kaddama fi afdal a'mal kamar yadda muka gabatar da wani bayani a can baya game da mafi girman ayyuka idan muka manta ba mun karanto su hadisai a baya waɗanda tsakanin ibnu mas'ud da Abu Zarr suka rinka wa Annabi tambaya wani aiki ne mafi falala wata ran sai Annabi ya ce mafi falala aiki shine biyayya iyaye wata ran sai Annabi ya ce mafi falala aiki yin sallah akan lokaci wadannan sai ce mafi falala aiki shine jihadi wadannan sai ce mafi falala aiki shine ciyar da talakawa to karka ce an samu kifka da warwara a'a da gwargwadon halin da aka samu kai a ciki misali in ya zama talakawa sun shiga halin ni'yasu to a wannan halin ciyar da talakawa ya fi falala fiye da yin sallah akan lokaci idan ya zama sallah ta samu kanta a halin wulakantarwa mutane ba sa damuwa da ita akan lokaci to wannan halin sai a ce yin sallah akan lokaci shine aiki mafi falala ko kun fahimta jama'a daga wannan sai ka gane ashe ayyuka masu falala a musulunci suna da yawa to shi yasa malamai suka rinka rubuta littafai fadailul a'mal wato suna bayyana falalar ayyuka da kuma ayyukan da suka fi kowanne falala da nufin na fi zalika falyatanafasul mutanafisun don a samu ainihin jama'a filin aikata ayyukan alkhairi wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa wal ard na fata an gane sai ce al rabi'a fi ikhtilaf al waqi' fi sanad hadha al hadith wannan wata mas'ala ce da ta shafi malamai na ilmin jarh wa ta'dil an samu ainihin dan cece ku ce dangane da isnadin wannan hadisi amma dai ina tabbatar maka da cewa hadisi ne ko kuma isnadi ne wanda yake sahihi babu shakka akai Allah maraukakin sarki ya taimaka قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أمر بن شرهبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما har wa shigen wancan hadisi ko makamancin shi amma wannan ruwayar ita ma daga Abdullahi dan Mas'udin ce sai dai Abdullahi dan Mas'udin anan sai ya ce qala rajul wani mutum ne ya tambaya annabi amma a cikin wata shi ne yake tambaya annabi din Abdullahi dan Mas'udin ya ce wani mutum ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah ayyu zambi akbaru inda Allah wani zunubi ne ya fi girma a wurin Allah qala sai ya ce an tad'u lillahi niddan ka yi wa Allah maɗaukakin sarki kishiya ka rinka gayyato kishiyoyi kana haɗawa ga Allah shine zunubin da yafi kowanne girma wa huwa khalaqaka a halin Allah shi ya halice ka qala summa ayi sannan sai yace to sai wannan zunubin qala sai yace an taqtula waladaka ka kashe ɗanka mahafata an yata'ama ma'aka tsoron kai ya ci abinci tare da kai wato kai ya ci maka abinci tsoron talauci qala ma ayi sannan sai ce sai ne qala sai ce an tuzani halila tajarika sannan sai kuma kai zina da matar makwabcinka to waɗannan fatoyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi dama annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare shi daga ya faɗi magana son zuciya daga ya faɗi magana ta zan ba daidai ba wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake faɗi wahayi ne amma tattare da haka kuma fa anzala Allah azza wa jalla tasdiqaha sai Allah mai bawa da daukaka ya saukar da ayoyin alqur'ani waɗanda suka gaskata waɗannan maganganun na annabi sallallahu alaihi wa sallam ayoyin sune wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara bayan Allah na gari ba sa hada ubangiji tare da wani abin bautawa daban wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sannan ba sa kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta in ba Allah ne ba da izinin a kashe wannan rai ba wala yaznun sannan ba sa ainihin yin zina ومن يفعل ذلك يلقى أثاما wanda duk ya aikata shirka ko ya aikata kisan kai ko ya aikata zina zai haɗu da mummunan sakamako haka wasu malamai suka fassara asama mummunan sakamako wasu malamai kuma suka ce asama din wani rami ne daga cikin manya-manyan ramuka da ke cikin wutar jahannama wato wanda duk shirka ko ya kisan kai ko ya zina in aka sanya shi a cikin wutar jahannama ma to akwai wani rami na musamman wanda kuma nan za a watsa ire-iren su Allah madaukakin sauke kiyaye kaga wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana da abu na farko shine ya halatta a zo a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tambaya na haka malami in dai na sunna ne kar ya hana a yi mishi tambaya abu na biyu tambaya kowace iri ce musulunci ya bude maka damar kai domin musulunci yana da amsar da zai baka imma shi wanda ka tambayar ya ce bai sani ba imma ya ce maka zai je bincike imma ya faɗa maka iyakacin abin da ya sani sannan a musulunci matukar ka tsarkake zuciyarka kayi tambaya ba za a ce kayi tambaya ta kura ba domin a nan yanzu ibnu mas'udin da shi da wannan mutum sun zo su ne wa annabi tambaya ne wannan zunubi ne ya fi girma ashe babu laifi kayi tambaya ko a yau kace ala gafata malam wani laifi ne ya fi girma a bayyana maka dan ka san shi ka kauce mishi babu laifi na fata an gane Allah marabacin sauke taimaka sa'annan in kuka dubi abin da wannan hadisi yake ta kai da komowa kai akan an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka ka kashe ɗanka saboda tsoron talauci saboda tsoron yunwa saboda tsoron kai ya abinci tare da kai wannan irin tsoron da suka zo suna firgita mutane da shi a cikin karnin da suke kira karni na dubu biyu ko karni na ashirin karni na ashirin suna cewa ba a taɓa samun karni da harkokin noma da sarrafa abinci da adana abinci ba a taɓa samun karni da ake samun ruwan sama ya yawa har yana ambaliya yana cin garurukan da aka tsara ruwa ba zai ci su ba a daidai irin wannan karnin kuma ake tsoron yunwa kaga tuka da warwara wannan na daga cikin al'adar mutanen jahiliya don haka a cikin hadisin nan annabi yawaita magana da kanta mutanen jahiliya sukan kashe 'ya'yansu saboda tsoron talauci saboda tsoron yunwa yakan kashe ƴan mace saboda tsoron in ya zo aurar da ita ba shi da abin da zai mata kayan ɗaki to har yau propaganda shi nan ake yaɗawa akan mutane su rage haihuwa saboda ba za su iya ciyar da 'ya'yan ba mutane su tazarar iyali saboda ba za su iya kula da 'ya'yan ba amma wannan ba shi ne siyorin musulunci ba the real islamic theory hakikanin ka'idar musulunci game da tara 'ya'ya da yake abin da yake nufi ka tara 'ya'yan sannan ka zage ba irin wannan tara 'ya'ya ba kuma ka koma ka kwanta ko kuma tara 'ya'ya ka watso su titi a'a abin ake nufi tara ƴaƴan taro taro ne na productivity misali yanzu kasar da ta nuna wa duniya gaskiyar wannan theory ita ce kasar China kasar China jama'a ɗan primary school kawai ɗan primary na China sun fi mutanen Najeriya yawa Ɗan primary school a China sun fi mutanen Najeriya kaga mutanen Najeriya an kimanta su da cewa mutum miliyan ɗari da hamsin ne a kimanin da aka yi to yan primary school sun fi haka yawa a ƙasar China amma kaga babu talauci a ƙasar China babu yunwa a ƙasar China babu rashin aikin yi a ƙasar China ƙasar da ta fi kowace yau da raya aqida ta capitalism ita ce jari hujja a yau ita ce America a yau fitinar da America take fama da ita ita ce fitinar rashin aiki ne. fitinar shaye-shaye fitinar barna da ta'addanci iri-iri me yasa waɗanda suka fi kowa wayo na tattalin abinci saboda wayo da tattalin albarkatai suna da man fetur ba su amfani da shi suna siye ne wai suna tunanin ran da ya kare saboda mugunta sannan sai su fito da nasu sai yadda suka yi ko kun fahimta jama'a duk da wayan su ku duba suna cikin matsaloli yanzu ana kamfen ne na zaben dan takarar shugaban kasa a America amma babban abin da zaka je yanzu ka tara America kai musu magana shine zaka samu musu da aikin yi zaka samu musu da aikin yi amma ƙasar china ga su miliyoyin mutane amma ba a kukan rashin aiki yi a cikin hadisin muslim wanda ba mu zo mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qamati sa'a wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha annabi yace idan ka daga bishiyar dabino kaga dai dabino in yana dan karami to in ka daga zaka shuka sai ka ji an ce ga kiyama can ta taso ga tashin kiyama kakka fasa annabi ya ce shuka me ake so a nuna maka islam is the religion of productivity addinin musulunci addini ne na ayi aiki a haɓaka a yi noma a yi kiwo a yi sana'a da haka musulunci da yake cewa ta tazawwajun wadudan waluda ku auri mata masu haihuwa fa inni mukafirun bi kullil umam zan yi alfahari da ku da yawan al'umma abinda annabi yake nufi ku haihu da yawa ku yi tarbiyyar ƴaƴa da yawa su iya aikin yi su iya karatu su iya addini su iya ilimi ba ƴaƴan mage ba ku kiyaye to in kun gane wannan jama'a asalin inda aka yi kuskuren fiyorin malamai sai suka yi ta kwadaitar da mutane a tara mata a haihu ba su faɗa musu wannan sirrin da ke ƙarƙashin haka ba misali idan yanzu kana da 'ya'ya goma sai zama kana da gonaki kullum gari ya waye za ka ɗibi 'ya'ya goma nan ku fita ku noma gonakin nan da mutumin da yake da ƴaƴa biyu kullum gari ya waye shi ma zai je noma waɗannan gonaki kana jin suwa ne mai noman su zai fi sauri da yawa mai yaya goma to suwa za su fi samun sakamako to haka ba za a yi yunwa ba ka je gidajen mu na kauyuka ka gani sai daga ga dattijo yana da yaya goma sha bakwai in gari ya waye sai a tarkata su gaba ɗaya sai a tafi noma sai daga a gidan babu yunwa duk wanda ya tashi aure za ka ga babu matsala za a yi mishi ba ka ganin a yanzu waɗanda suke ganin wayansu ne yake hana su su haihu ba ka ganin wayan nasu ya kasa azurta su ba ka ganin cewa wayan har yanzu bai fitar da su daga talauci ba to sirrin da nake so in gaya mana shine sirrin musulunci game da tara al'umma ko shine samar da ayyukan yi masu yawa shi yasa kaga Allah madaukakin sarki da ya tashi a cikin ikon shi ko sai shimfiɗa ƙasa ga ta nan ta ishi dan adam alam naj'alul arda tufata har yau babu wani dan adam wanda ya ce wallahi ina son in gina gida ne amma duk duniya na rasa kasar da za ta iya daukan ginin har yau ba dan adam din da zai noma ce duk duniya babu gonar da za ta iya daukan irin irin shi ne alam naj'alul arba kifafa sai ce ahya'an wa amwata duk rayuwarka ko shekara dubu za kai ko ko kai ne noman ba za ka iya nome gonakin garinku ba ba gonakin duniya ba wannan bai ishe ka aya ba har yau babu wata ƙasa a duniyan nan wadda za a ce filin ƙasa ya mata kaɗan daga gina masana'antu da gonaki sai ta tafi wata ƙasar babu yau fiye da shekara goma sha biyar wasu 'yan china da suka zo aka bi da su hanyar bauchi da gombe sai suka yi kama za su zautu suna mamaki ne duk wannan filin daji mai ake aka ce ba komai sai suna ta mamaki sun a kasashen su ne irin waɗannan za a je ne a ta sassaba daji a ta noma a ta ɗibo mutane ana zuba ana ta aiki dan da sai ga al'amura sun gyaru sau da haka musulmi ku gane rashin aikin yi ba ɗabi'a ce ta musulmi ba annabi bai promoting ɗinta ba annabi bai yadda da ita ba bai goyi bayan ta bai ɗaure mata gindi ba jama'a an fahimta wani ya zo ya ce annabi a ɗiba a bashi bai yi cefa ne ba annabi ya ɗaga kai ya dube shi annabi yana da abin da zai bashi amma sai ga in ya ɗiba ya bashi yau gobe ba dawowa zai yi to jidali bai kare ba sai annabi ya ce kai eh me ka mallaka a duniya ya ce ba abin da ya mallaka sai buzu da yake kwanciya shi da matar shi sai matashin kai na fata sai tsalka ita ce ainihin randar su annabi ya ce je ka kawo aka kawo annabi ya kada musu tsarara aka sai da su dirhami uku aka ɗibi dirhami biyu aka ba shi da su so gatari aka ɗauki dirhami ɗaya aka bashi ya je ya fa ne ya je ya fa ne hankalin shi kwanta ya dawo da gatari annabi ya ce saba gatarin ya tafi a wali madina daji ne je rinka tsare ice annabi ya ce kar ka sake in ganka sai bayan kwana goma sha bakwai bayan sha bakwai sai gashi ya dawo yana saba babban riga ya ɗinki yanzu ya shiga cikin alazan birni me wannan yake nuna mana musulunci addini ne na productivity saboda haka irin wannan wurare da gashi nan ka kama hanyar Kaduna ka kama hanyar Kano ka kama hanyar Katsina Sokoto ka ga daji gashi nan virgin land daji ba a yi komai a cikin shi ba wannan yana daga cikin abin da ya haifar da mutane rashin aikin an fahimci wannan da kyau don haka ku je ku samu ainihin ƙasa kuraya za ka ga duk waɗannan matasa da ake cewa babu aikin yi wallahi ƙarya ne amma matsalar ita ce idan kowa ya ce ya yi karatun zamani kuma yana son aikin gwamnati ko aikin bature to ce matsala za ta faru domin a tsari shi yasa yanzu su kansu masana game da harkokin tattali suka ta suka kirkiro wani darasi da a jami'o'i aka sa yanzu har a sabon syllabus an sa shi a cikin ainihin syllabus na secondary entrepreneurship ma'ana a samarwa da matasa koya musu wasu ayyuka da za su iya yi matan aure a bisu ƙauyuka ana koya musu wasu sana'o'i to akwai waɗannan ire-iren abubuwa waɗanda asali shine aqidar cewa kowa yake da digiri ko diploma ko yayi makaranta sai ya aikin gwamnati to shi ke wahalar da mutane amma an ka shiga kasuwanci kasuwanci na baka abin da a wata a aikin gwamnati ba za ka samu ba noma kiwo zai baka abin da a aikin gwamnati ba za ka samu ba sana'o'in hannu kafinta dinki saƙa. ji yana baka abubuwan da a aikin gwamnati ba za ka samu ba sannan wani ikon Allah har yau babu wata sana'a wadda za a ce masu yin sana'ar sun yi yawa yawan da ike ba a bukata misali ka kewaye anguwannin zaria kaf ka je ka ga anguwar da ba a sai da tumatir da tattasai ka je ka rinka shimfiɗa buhu kana sai da tumatir da tattasai ka gani shekara biyu za ka tafi aikin hajji insha Allah duk wanda yana daga cikin abin da musulunci yake haɓakawa shine mai sai ku rinka kewayawa ka kewaya ka ga anguwa kaza eh anguwa ce ta mutane kaza ba a wanki da guga sai ka je ka buɗe shagon wanki da guga anguwa kaza eh babu babu injin nika injin nikan hatsi sai ka je sai ka buɗe injin nika sai ka je ka rinka yi haka ake jama'a to da wannan in mutane za su yi irin wannan ko ba za a taba zama ba aikin yi ba yanzu a garin nan daga shekaru ashirin zuwa yanzu akwai sababbin anguwanni waɗanda shekaru ashirin da suka wuce ko dai ba su ko ba su haɓaka ba to yanzu waɗannan anguwannin in ka je za ka ga suna kuka da babu abubuwa da yawa to in kai kana da shago a cikin gari ko sai ka je ka buɗe reshen shi a wannan anguwar yanzu wannan anguwar da muke ciki shekara ashirin da ta wuce akwai ta amma ba ta ba haɓaka ba shekaru arba'in da ta wuce ma akwai ta amma ba ta haɓaka ba to yanzu ta haɓaka ta zama gari amma an kake kewa cikin anguwar babu inda za a niƙa maka masara ba inda za a yi maka sulfan masara sannan an ka duk cikin anguwar za ga kemis guda nawa suke da shi shago da za a siyayyan kayan abinci guda nawa suke da shi shagon teloli da masu saƙa guda ake da shi asibiti guda nawa ake da shi to da haka sai ka iya gano abin da za ka samar wanda zai samar wa da mutane gurabin aikin yi ba wai yanzu kai kana neman aikin yi ba ne a'a kai kana neman mutane su zo ka ɗauke su aikin yi ne haka ake yi jama'a idan ka tafi nan hanyar Jos ga wata anguwa nan suna ce masa nagori shekara ashirin da ta wuce babu wannan anguwar haka ne in kuma akwai ta ka ga wasu tsirarun gidaje ne waɗanda ba su kai a ce mata anguwa ba yanzu kuma garin haɓaka yake amma sai ka je ka ga suna fama da karancin kaza to sai ka buɗe shago suna fama da karancin kaza sai ka buɗe shago suna fama da karancin kaza to ka kewaye cikin garuruka kowane gari za ka ga haka idan ka tafi satellite towns garurukan da ke wajen abuja suna ɗauke da adadin mutanen da babu a cikin garin abuja sai ka ga suna fama da rashin kaba rashin kaba sai ka je ka bude sai ka yi ta kasuwanci in ka zo garin ku sai ka ce abuja kake zaune ba ƙarya kai ba abuja kake zaune amma kana zaune satellite town ne wani ƙauyen abuja ne amma abin da kake samu ya fi ɗan boko da ke cikin garin abuja duk wannan yana daga cikin abubuwan da musulunci yake nufin a yi to amma sai kaga mutane sun zauna sai mutum ya ce to haka Allah ya yi mu eh, ya muka yi haka eh, haka Allah ya yi mu da talauci ka yi wa Allah ƙarya baka tashi ka nema ba balle kaga Allah zai talauta ka ko zai baka kana kwance ne dan haka kai yanzu kai ba talaka bane kai ba mai arziki bane sunan ka malalaci in ka tashi ka nema baka samu ba to sai ka ce haka Allah ya nufa amma ka kwanta ka ce to haka Allah ya ya muka iya sai ka fashe da kuka wallahi ƙarya ne ka share hawayenka ka tashi lalaci ne da mutuwar zuci da haka jama'a ku kiyaye tsoron talauci idan ya sa ta ka hallaka ƴaƴanka ko zuriyarka ko to ka ɗauki zunubi mafi girma bayan shirka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan nan sai ainihin malam وصاك عينين شوى وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكفروا وزنوا فأكفروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن لحسن ولو تخبرنا أن آآ آه، أن آآ آه، أن لما علمنا كفارة anna lima al'amilna kafara wato muslim ya rawaito wani hadisi wanda ke ƙara fassara wannan ainihin ayar da muka karanta a ƙarƙashin wannan hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce wasu mutane ne sun yi shirka shirka ta yawa a jahiliya sun yi kisan kai sun kashe mutane da yawa sun yi zinace zinace masu yawa sai suka zo wurin annabi suka ce da shi lallai wa'azin da kake wa'azi ne mai kyau kuma gaskiya kake faɗi to amma mu ka ji irin ayyukan da muka yi ta a jahiliya akwai kafara in mun tuba Allah zai yafe mana an fahimta jama'a فنزلت سورة آية تسوكا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا آكو ومن يفعل ذلك يلقى أساما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وقد قيل إن هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا نزلت في وحشي قاتل حمزة قاله سعيد بن جبير وابن عباس انتهى كلام القرطبي معنى أبن باجي سؤالنا مكا وانا آية دكجتي ودليل سوكتا sanko to kaji tana da wani dalilin saukar wasu mutane ne suke kifan kai da yawa suka zo wurin annabi suka ce yanzu in sun tuba ga su sun yi shirka sun yi kisan kai sun yi zina da yawa Allah zai yafe musu sai ayar ta sauka Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda ya mutu yana wa aikata waɗannan abubuwa su ne zai haɗu da sakamako amma wanda ya mutu ka wanda ya tuba kafin ya mutu to Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban shi wasu malamai suka ce wahti wani kafiri ne wanda da ya kashe Hamza sai da ya tsaga kirjin shi ya ciro zuciyar shi ya tauna ya turza mishi wai suka ce a akan shi ne Allah maraukacin sarki na kiran shi ne kan cewa duk da wannan barnar da yayi in ya zo ya tuba Allah zai yafe mishi to nan mun shiga wani babu kenan dangane da maganar sauka ayoyi aya ɗaya ko sura ɗaya ta kan sauka a Qur'ani fiye da su ɗaya ta sauka akan wannan munasabar sai kuma ta sake sauka akan waccan munasabar sai kuma ta sake sauka akan waccan munasabar daga nan ne zaka gane a matsayinka na malami mai wa'azi zaka iya yin wa'azi a wannan garin na Zaria akan wata matsala idan ka isa wani gari sai ka ga matsalar da ta sa kai wannan wa'azin a Zaria akwai ta a wannan garin sai ka sake maimaita irin wannan wa'azin ba aibi bane ko ka sa mai wani sunan ko ka maimaita shi da wannan sunan daidai ne ba dan ko ba saboda asalin dama kabiyar yi daya shi alqur'ani ba lallai ne ya dauki fassara ko ma'ana daya ba kaga yanzu cin ya sauka ne game da waɗanda suka tuba amma suke tunanin ya Allah zai karbe su sai aka ce aya ta sauka ana nan kuma sai ake bayyana cewa a a aya ta sauka ne domin ta karfafi maganar da annabi ya faɗi a cikin hadisin da muke karantawa nan kuma aka ce ai aya ta sauka ne dan ta kirayi wani wanda yayi kisan kai na barna ana ce mishi yazo tuba duk qur'ani yana iya daidai da waɗannan shine zaka ji malamai suna cewa al-ibratu bi umumil babu khususus sabab ana lura da lafazin ne ba ana lura da menene dalilin saukarta ba ko kuma me take cewa Allah madaukakin sarki ya taimaka babu zikrul kaba'iri wa bayani akbarha babin da ke bayani akan ambatan manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai wannan babu zai karantar da mu waɗannan zunubai ne manya wa bayani akbariha da kuma bayani a cikin manyan zunubai wani zunubi ne mafi girma قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد حدثنا إسماعيل بن عليا عن سعيد الجوي عن سعيد الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan hadisi al-imam amr bin naqir shi ya ainihin karantar da imam muslim amma anan muslim ya kwararo nasaba da salsalan malamin ɗaya bayan daya. yace malami na mai suna amr dan muhammad dan Bukhair dan muhammad an-naqid in ka ji sun ce an-naqid ana nufin mutumin da ke gyaran kuɗi mutumin da ke aikin kuɗi an fahimta ya wanke kuɗi don kuɗi da na ne to ana gyaran su ana kaza ana kaza to shi suke kira annaqid yace malami na mai suna ainihin wato amr dan muhammad dan bukair dan muhammad dan naqid ya karantar da ni hadisi shi ko yace malami shi mai suna malam isma'ilu dan ulayya na ga muku a baya cikakken sunan shi isma'ilu dan ibrahim ne amma sai aka koma ana danganta shi zuwa ga ulayyatu ita ce uwar shi na fata an gane amma Isma'ilu dan Ibrahim ne amma sai aka koma aka fi sanin shi da Isma'ilu dan Ulayya na fata an gane shi ko ya karbo wannan hadisi daga malamin shi mai suna Malam Sa'idu dan Iyas ainihin Abu Mas'ud al-Basri al jurayri shi ko yace Abdurrahman dan Abu Bakrata to ku kiyaye idan kana karatun harkar ilimin hadisi sai ka rinka natsuwa kun ga akwai Abdurrahman dan abubakar akwai kuma abdurrahman dan abubakarata ku kiyaye abdurrahman dan abubakar ne siddiq wannan kuma abdurrahman dan abubakarata abubakarata din wani sahabi ne daban ba abubakar ba dan haka sai ka natsu da kyau in ba haka ba sai ka danganta ɗaya zuwa ga ɗaya Abdurrahman dan abubakar ta yace an abihi ya karbo daga mahaifin shi Abu Bakrata sahabi ne sunan shi Nufai qala yace kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala sai manzon Allah yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri bana faɗa muku zunubi mafi girma daga cikin zunubai ba salasan so uku annabi ya faɗi haka mana jama'a ba na sanar da ku zunuban da zunubin da yafi kowanne girma ba jama'a in faɗa muku zunubin da yafi kowanne girma jama'a in sanar da ku zunubin da yafi kowanne girma so uku annabi ya faɗa haka don dama Anas ya ce annabi yana da ɗabi'ar in ya faɗi magana wani lokacin yakan maimaita ta har so uku al-ishraku billah shirka hada Allah da wani wannan shine zunubi mafi girma wa uqul walidain da kuma saba wa uwaye guda biyu uwa da uba saba musu na daga cikin zunubi mafi girma wa shahadatu zur da kuma da shaida zur baka ji ba baka gani ba baka nan aka yi baka da salsala baka da sanadin magana sai a je a baka wani abu ko a maka alƙawarin za a baka wani abu sai ka fito ƙarar sai ka faɗa Allahu akbar Allah ya rara mu a zamanin da muna ji muna ganin gaskiyar maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama Karara in Annabi ya faɗa ba sai an tafi da nisa ba muryar America ta ɗauko wani rahoto akan Al-Mustafa da wani mutum wanda aka kira shi aka sa shi ne da zur wannan kasir yana nan mun ɗauke shi da mun aje shi saboda tarihi ya ce ya rantse da Allah billahi lazi la ilaha illa hu alƙawari akai mai za a bashi kwangila kaza za a bashi kuɗi kaza za a gina mai gida a ƙasa kaza yayi wa almustafa sharri ya fito yayi sharri ya je ya saba alqur'ani ya rantse a kotu yana musulmi da suka gama biyan bukata sai suka jefar da shi ya ce yanzu sun fito Allah ba su bashi komai ba ba su cika mishi alƙawuran ba duk wanda yake son kasar ɗin jama'a yana nan mun yi dokumentin kasar ɗin a makarantar nan ka ji da kanshi yake faɗi shahadatu zur kenan wannan a duniya kenan kan aje lahira a yau akwai mutane da ake irin wannan jama'a ba za ka gane haka ba sai in ka je kotu za ka ga mutum ya zo ya ba da shaida shi ya san ƙarya yake yi shi wanda ake ba da shaida akan shi ya sheda wannan makaryaci ne ta gaya min da wannan ido zai gani shi a yau jami'an tsaro na Najeriya 'yan sanda da sojoji za su ainihin kama mutum su ba da shaida ƙarya akan shi su rubuta ƙarya akan shi a kai shi kotu akan karya. ƙarya yaro ne nan nan nan aka kama shi bayan makarantar nan muzuru suke yawon kama da gafiya da daddare ya kama shi zai kai shi Kaduna State CID abin da suka rubuta a kan shi shine suna tuhumar shi da robbery robbery sai a ce robbery sai a ce rob jami'an 'yan sanda ku ji tsoron Allah shi yasa in Allah ya tashi bayo muku da kyau ka duba da kyau ka gani duk wanda ya rayu tsakanin muciya da cikaji ya san wani tsohon dan sanda shekara arba'in da ta wuce a cikin iyayenmu da muka suka haife mu a mutuwa da kaji akwai waɗanda saboda tsoron sharrin shi suka sai da gidajensu suka yi gudun hijira suka bar Zaria wasu suka koma cikin garin Zaria tun kafin sharri ya iso kansu gaba ɗaya rayuwar shi a sharri ya ƙare ta kafin rasuwar shi suka kore shi daga aikin ya wulaƙanta ya ƙasƙanta zuriyar shi ta lalace ta ɓalɓalce ta ɗaiɗaice saboda haka ku ji tsoron yi wa musulmi sharri kar a taba kaka ce ai aikin ka ne ma'ana aikin ka ne sharri jami'an tsaro ku ji tsoron Allah akan wannan a yau a garin Damaturu jihar Yobe da garin Potoskin jihar Yobe da Borno haka siddan a yau sai a je sai a kama mutum sai a mai sharri kafin wani lokaci sai a ce an tsinto gawar shi a bayan gari sai a ce an harbe shi saboda an gano wai kaza ne me yasa kawai sharri ne wannan ita ke kira shahadatu zu annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa shahadatu zu aw qawlu ko kuma fadin zur ma'ana anan yanzu ba shaidar zur ba a kai da kanka ne zaka kirkiri magana da baka ji ba baka ganta baka fade ta ka ji tsoron Allah salasan da annabi ya faɗi wannan sai da maimaita su uku yana ala wa shahadatu zur ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا أينه واتو كشن جدني أتم دي فعل بعد حديث جماعة ينا كشن جدا هكا yake karantar da su wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka nuna halaccin abin da za ga malaman mu suna yi a karatun soro sai ka je cikin garin Zaria ko Katsina ko Sokoto sai ga dattijan malami yana karantar da muktasar ya kwanta yana kashin gide yana jan baki kana fassara mishi babu laifi ga mai gidan ma gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam a kashin gide yake faɗin hadisi Abu Bakar ta ce wa kana muttaki'an wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an manzon Allah ya kasance a kashin gide sanda yake bada wannan hadisi fajalasa sai tashi zaune fama zala yukarriruha sai ta maimaita wannan kalma yana ala wa qawlu zu wa shahadatu zu wa qawlu zu wa tashahadatu zu wa qawlu zu wa shahadatu zu hatta qulna laitahu sakat har sai da muka ce ina ma da manzon Allah zai shiru a yau duk duniya jama'a rudanin da duniya take fama da shi kaf jama'a shine ne wannan magana da manzon Allah ya tsawatar don haka islam is the religion of peace islam is the religion that establishes peace on the earth musulunci shine ka zaman lafiya bishop desmond tutu babban archbishop na kasar south africa makon da ya wuce tashar voa ta sanya hoton shi ya yi wata lacca yana cewa kasar America da Bush da Blair su suka saka duniya a rudanin da ake ciki a yau ka suka zo suka rinka wa musulmi karya su ne wa musulmi kazafi suna yaƙar don haka ya ce yanzu ana kallon musulmi yan ta'adda ne ce amma ya suka iya dole su tashi su kare kansu aka ce mishi mai girma bishop ne kake ba da shawara ce a kama bush da blair a kai su kotu ka je ka buga www.voahausa.com za ta ɗauko maka hadda hoton da rahoton wannan bishop ne Desmond Tutu a cikin wannan makon yau kwana uku kenan da suka sa rahoton kana buɗe website din a cikin waɗannan kwanakin za ka ga hoton shi ne ma da farko Lacca yai, yace da Bush da Blair duniya tana zaune lafiya suka kirkiri karya suka yi wa musulmin afghanistan suka kirkiri karya suka yi wa musulmin iraki suka hana musulmi sakewa don haka musulmi sun tashi suna ramawa a yanzu an tashi an ce musu yan ta'adda allahu akbar wannan bishop ne yake ba da shaida kan musulmi to me zai zauna da su <laughs> dan me zai zauna da su ya riga sun faɗi abin da za su yi mishi gaskiya faɗi amma abin da nake so ku gane jama'a a daidai lokacin da waɗannan yaƙoƙi suke faruwa musulmi da yawa an ruɗe su mana musulmi da yawa sun ɗauka abin da amerika take faɗi gaskiya ne a nan kan teburin nan mun zo maka da littafi mai suna the ghost war the ghost war yaƙin ƙarya yaƙin na ƙarya ne kamar dan drama ne sai ka ga yana tashar a drama yana ta da an cire kamera sai ga ya kyalkyale da dariya wai asharar ta ƙarya ce fadan na ƙarya ne to haka wannan yakin da suke so sun san ƙarya suke yi amma duk ya faru ne sakamakon shahadatu zo sakamakon qaulu zo kuma abin da ya kai wannan ya faru shine saboda tsawon zamani musulmi sun zauna babu jihadi idan musulmi suka zauna babu jihadi sai kafirai su karfi to idan kafirai suke karfi in musulmi suka nemi su ci gaba da zama lafiya sai kafirai su ga cewa ba zai yi ba dole ne wawa na sharri dole ne wawa na kazafi yanzu abin da suke yi kenan shine shahadatu zur wa qawlu zur shahadatu zur wa qawlu zur ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya tsare shine manzon Allah ya ta maimaita wannan kalma cewa har suka ce fa ma za la ha, hatta kunna laitahu sakat manzon Allah ya ta maimaitawa har muka ce o ina ma annabi ya shiru annabi yana da dalilin da yasa yake maimaitawa yanzu gashi daga cikin dalilan gashi sun faru shahadatu zur da qaulu zur su suka haifar da rudani jama'a yanzu mafi yawancin jaridunmu za ga cewa ƙaunin zur suke bugawa mafi yawancin jaridu da gidajen rediyo yanzu shahadatu zur suke faɗi ka tambaya kai ka tabbatar da labarin sai ke yana zaune aka turo mai ta email ka tashi ka je kawo bincike sai ce ai na ganin ba zai yi labarin ya zama ƙarya ba sai ce to ya tabbata ƙarya ne yau shahadatu zur har ta tabbata a matsalar ganin wata shekara nawa nake faɗin maganar nan sai a ce gari kaza sun ga wata gari kaza sun ga wata gari kaza sun ga wata sai ka je garin sai ka je ka samu suna azumi sai a ce to an ce kun ga watan sallah sai ce a su ma a rediyo suka ji an ce garin su ya gani ka je ka saurari wasu kasusuwa nawa a waɗannan shekarun wanda har pz na sa aka je aka yi bincike aka zo aka faɗi aka ce an ga wata a pz a nan zaria muka zo muka bincika aka yi aka sai wani ya ce a ana tsaye ne fa ana neman ganin wata ɗan dako suna sauke taki sai wani ɗan dako sai ya rugo a guje sai ya yi wasa ya ce la ga wata la ga wata sai ya shiga a guje tafi ci gaba da dakon shi daga haka haka kai hasarkin musulmi an ga wata a fizat kaga kaulu zu shahadatu zu Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah wajibi ne mutane su san cewa wallahi kar ka sake ka samu kanka a cikin mutanen da za su kasance ainihin suna ba da shaida zur ko kuma suna ainihin yin magana wadda take ta ƙarya kawai zur ba wani abba ce ita ce ƙarya kawai yadda ita take wahalar da mutane Allah madaukakin sarki kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi bayan Bukhari da Muslim kuma al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Sunan Tirmidhi haka ya fitar da shi a cikin Shama'il al-Imam Ahmad da Abu Awana da Abu Nu'aym dukkanin su sun ainihin fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka hadisin nan yana bayyana mana wasu daga cikin manyan zunubai yana kuma bayyana mana zunubi mafi girma shine shirka kaji dalilin da ya sa malam ya kawo shi a cikin babu domin dama babin yana bayyana zunubi mafi girma ne wato shirka sannan wannan bayani yana nuna cewa zunubai sun kasu akwai manya akwai mafi girma sama da manya sannan kuma wannan yana tabbatar mana da kaji dalilin da yasa ake cewa wani zunubin karami wato in aka ce karamin zunubi ba ana nufin karami wanda an yi ba komai ba ana nufin karami ne in an gwada shi da girman wanda ya fi shi girma ina fatan mun gane sannan wannan hadisi yana nuna cewa wulaƙantar da iyaye ko saba wa iyaye babu shakka yana daga cikin ainihin wato mafi girman zunubai sannan da bayani akan cewa kuma lallai ne malamai su ba da tambihi su ba da muhimmanci game da wa'azi game da wannan don kaga haka siddan ne ana zaune ba tambayar annabi akai ba amma har sai da yace bana sanar da ku mafi girman zunubi ne faɗa su uku da ya faɗa kuma a ƙarshe zai ta maimaitawa don haka aikin malamai ne su rinka faɗakar da mutane su ne musu wa'azi dan haka ka je anguwarku ka sanya littafin riyadu salihin littafin riyadu salihin shine littafi mafi inganci da aka rubuta daga baya baya dinnan daga cikin kafan wa'azi babu kamar shi sam kuma bayan shi har yau ba a samar da littafi makamancin shi ba balle wanda ya fi shi yau ko zan shekara 800 da rubuta shi to zaka iya sanya wa mutanen anguwa ku littafin riyadu salihin kullum in aka yi sallah asuba sai ka karanta masa hadisi ɗaya rak ya isa kai musu sharhi kai musu wazi sai a tafi aƙalla dai kar a tashi haka sidda idan kai ɗan kasuwa ne sai ka sanya wa mutanen kasuwar ku karatun littafin riyadu salihina kullum aka yi sallah zahar ka tashi karanta musu hadisi ɗaya rak minti biyar minti goma sai a watse ana yin sallar la'asar ma haka bayan kwana biyu sai ka dan daga kafa idan a makaranta ne a hostel ɗinku masallacin hostel sai ka sa musu hakan a ma'aikata ne hadisi ɗaya rak na annabi sallallahu alaihi wa sallama albarka ce da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam ka wa'azantar da su wannan hadisi yana nuna mana yadda annabi yake fadakar da mutane sannan wannan hadisi yana nuna mai wa'azi idan ya zo kan wata kalma mai muhimmanci to ya maimaita ta ya sake nanata ta don a fahimce ta sannan kuma ana son mai wa'azi a wani yanayi ya rinka kaiwa matuƙa yadda zai girgiza zukatan mutane kar ku manta hadisin Ibadu dan Sarwa wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad suka rawaito hadisi sahihi yace wa azana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mau'izatan baligha manzon Allah ya mana wa'azi wa'azi wanda ya kai matuƙa wajlad minha al'uyun wa zarafat minha al'uyun zukata suka raurawa idanuwa suka zubar da hawaye sannan ainihin ibn sam'an sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace annabi ya yi mana wa'azi game da almasihu dajjal ya haɓaka al'amarin sannan ya kusanto da al'amarin har sai da muka zaci dajjal yana daure a jikin wata bishiyar mai kusa da masallaci muka razana muka firgita yace sai muka tafi da la'asar sai annabi ya gama mu mun ba nauyi a jikin mu duk mun yi la'asar cikin mu sai manzon Allah ya ce lafiya suka ce da safe yau kai mana wa'azi game da dajjal ka nuna abin ya kusanto ka nuna ka zaɓaɓɓaka abin manzon Allah ya ce wallahi daga cikin fitintunin karshen duniya kaf ba wadda nake ji muku tsoro irin dajjal nan kuma sai annabi ya sake musu wani wa'azin da ya fi na farkon amma sai kawo mafita mafita ita ce kowa ya iya karatun qur'ani ka iya ainihin da farko farkon suratul kahf ne matuka manufar shine ka bi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ka rinka yin addu'o'i ka rinka neman tsari duk wannan yana nuna na'am daga cikin wa'azi akwai wa'azin da za a yi girgiza mutane ina fata an gani yana daga cikin fa'idar wa'azi sannan har wa malamai suka ce na daga ciki anna fihi tahrib ala mujamalati kaba'ir dhunub wannan hadisi yana nuna a tsoratar da mutane game da nisantan manyan manyan zunubai li yahsula takfir sagair domin Allah ya yafe mutane sauran zunubai waɗanda suke kanana kamar da Allah yake in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manyan zunubai waɗanda aka hane ku to za mu kan kare muku ainihin zunuban ku kanana sannan wannan hadisi yana nuna mana yadda almajiri zai rinka jin tausayin malamin shi idan ya ga malamin ya shiga wani hali da kuma yadda zai rinka burin kada abin da zai fusatar da malamin ina muke fuskantar haka da annabi ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa har sai da suka tausaya annabi suka ce ina ma da annabi ya shiru ai mun fahimta to wannan ishara ce akan idan ga malamin ka ya kai matuƙa wajen hayakancewa akan wani abu mana ka tausa mishi ishara da wannan hadisi yake mana kenan wa haddathani yahya ibn habib al-harithi haddathana khalid wa huwa ibn al-harith haddathana shu'ba akhbarana ubaydullah ibn abi bakr an anas an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil kaba'iri Anas ma yace annabi ya faɗi hadisi dangane da manya-manyan zunubai qala annabi yace ashirku billah hada Allah da wani na daga cikin manyan zunubai wa uququl walidaini da kuma saba wa iyaye kar ka sake ka saba wa uwarka ko ubanka lallai ne duk abin da uwayenka ko ubanninka suke bukata shi za ka yi Allahumma sai abin da ya karo da zahirin shari'ar da annabawa suka zo da ita yasa cewa annabi ibrahim yana tallan gunki ne saboda yi wa uban shi biyayya amma ya je wurin tallan gunkin kuma yana cewa wane ne zai sai abin da ba zai amfanar da shi ba sai cutar da shi wannan magana karya ce ba bai annabi ibrahim ba na annabi ibrahim mutumin kirki ne salihi ne daga cikin annabawa mutanen kirki allahu akbar haka allah madaukakin sarki ya shi wa innahu fil akhirati lamina salihin yana daga cikin mutanen kirki a ranar lahira idan ka zama mutumin kirki ranar lahira to tabbasin a duniya kai mutumin kirki shine waje in dai har aka ce wani a ranar lahira mutumin arziki ne to tun duniya ma mutumin arziki ne an fahimci wannan da kyau jama'a a ƙarƙashin haka annabi ibrahim bai saba wa iyayen shi ba amma kuma bai tallan gunki ba domin tallan gunki ya saba wa Allah to matukar ba abin da iyayenka suka ce maka saban Allah bane wajibi ne kai an fahimci wannan jama'a wa qatlun nafs haka nan kisan kai annabi yace kisan kai yana daga cikin ainihin ta'adi da barna mafiya muni daga cikin zunubai wa qawlu zur da kuma fadin ƙarya jama'ar musulmi kun ga abin da muke cewa a cikin islamic studies cup na Najeriya babu wannan hadisi islamic studies tun daga secondary diploma nce degree masters phd ba inda za a karantar da kai wannan hadisin ba inda za a karantar da kai waccan ayar duk ayoyi da hadisai waɗanda za su yi tarbiyyar ka ka zama mutumin arziki babu saboda syllabus na islamic studies na Najeriya gaba ɗayan shi daga ingila yahudawa ne suka rubuto shi shi samu ba mu da shi ba ba ma da shi a wannan makarantar muna da islamic studies na gaskiya wanda shi muke karanta waɗanda ire-iren waɗannan ayoyin ne da hadisa kuma muna ba da dukkan assurance in yaran mu sun rubuta wayek islamic studies automatically za su ci insha Allah saboda haka na daga cikin aiki akan musulmi waɗannan makarantu da gwamnati ta gina ta ce musu wai arabic and islamic studies je ku binciki wannan irin su ne a cikinsu. waɗannan digirori da ake zuwa ana yi a ABU da BUK da mai Maiduguri da ina ne ana kiran shi wai degree Islamic studies wai BF Islamic studies musulunci ake karantowa irin musuluncin da su ɗan hodiyo suka karantar Na walla ba shi ne. ana karantar da islamic studies ne wanda wasu kafirai masu suna hamfrin da Maxon da Jefferson da Jerry da Jennifer suka zauna su ne suka tsara shi ba Islamic studies ne wanda Abdullahi Gwandu da Shehu Usmanu da Muhammadu Bello suka zauna suka rubuta ba ba irin shi bane na haka a cikin wannan Islamic studies din kap har ka gama Islamic studies kai PhD a Najeriya ba za ta karantar da kai littafi na musulunci ko kwaya ɗaya ba ba za karanta da kai misala ba hatta haya islam waɗannan suna cewa sun sa samar da ne ƙarya suke ba za a karantar da kai misala daga farkon ta ƙarshe ba balle samar da ne din zuwa ba a buɗe babin ciniki a buɗe babin aure a buɗe babin kaza sai a dan karantar da kai je ka samu malamin da yake karantawa shi kanshi sai ka ga ba inda ya koyi karatun risala shi ma bai iya ta ba balle iya samar da ne don haka musulmi ku ji wannan da kyau to idan har an fahimci wannan tsakani da Allah waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan su ne za a karantar da 'ya'yan musulmi su fahimci addini shine ɗan musulmi zai girma ba zai shirka ba ɗan musulmi zai girma ba zai zina ba ɗan musulmi zai girma ba zai kisan kai ba amma ba kwa mamaki yanzu a nan cikin jihar kaduna bana akwai makarantar da ta gano zinace-zinace sun yi yawa tsakanin ɗalibanta maza da mata sakandare ba jami'a ba sai aka saka doka wadda ta nisanta tsakanin 'yan mata da samari a nan jihar kaduna sai da yaran suka yi zanga-zanga rayuwar suka yi suka yi fashe-fashen wunduna suka fasa gilas saboda ne don me za a hana su lalata da suke da 'yan matan makarantar jama'a kun fahimci wannan a nan cikin jihar Kaduna a nan garin Zaria akwai makarantar dan aka zo a karantar da yara Islamic Studies sai ta guduwa sannan a yanzu a sabon syllabus da aka fitar na ma'aikatar ilimi na Najeriya hatta lalataccen Islamic Studies din ko sun ce ba dole bane yan science ne shi makirci ake shirya wa musulunci laila nahar malamanmu kuma samahahumullah ba malamai ne waɗanda suka dace da irin zamanin da muka samu kanmu a ciki ba ba su ma san ana shirya kicin ba balle su sanya za su bullo mishi So da haka ku kiyaye duk ɗan da yake sakandare ake karantar da shi irin waɗannan hadisai manzon Allah yace shirka ba kyau manzon Allah yace babu kyau saba wa iyaye manzon Allah yace babu kyau kisan kai manzon Allah yace ƙarya ba kyau manzon Allah yace zina ba kyau manzon Allah yace kaza ba kyau wallahi a shekara shida ana gaya mai wannan tarbiyyar shi za ta gyaru insha Allah amma zo ana karantar da yara wani abu daban wannan littattafai da aka rubuta waɗanda da su ne ake executing syllabus ɗin wanda alƙali Bashir Sambo ya rubuta da kuma wa da Abdul Halim Hijab wanda suke cewa Hijab ka san cewa Abdul Halim Igab har ya rasu sallah ba misre ne ni na san shi haduwa ta ta karshe da shi a Kaduna da mafi a hannun shi yana sha in ka gan shi ashbah bil yahud min al muslimina su ne suka rubuta wannan islamic studies din shi yasa akwai international scheme of work, international syllabus, everything internationally from the right Islamic perspective by Professor Abu Amina, Bilal Phillips, is in four volumes. Mujalladi hudu ya rubuta shi, wannan shine Islamic Studies na gaskiya, wanda ya dace a karantar da 'ya'yan musulmi duk duniya a yau. Wanda aka karantar da 'ya'yan musulmi yakinan za su san musulunci da turanci kuma nan gaba za a samu yara waɗanda za su iya zama malamai da musulunci kuma yan boko waɗanda za a iya kiransu su gabatar da lacca da turanci akan addinin musulunci amma kuka dubi waɗannan yaran yanzu da galibin waɗannan da suke aiki graduating nasu islamic studies idan ka kira shi ka ce zai tsara maka lacca akan addinin musulunci da turanci sai ga ya rasa ta inda zai bullo amma ka same shi sai ka ga ta'asallahu sai ka ga yana yana nuna maka nadama cewa ya rasa abin da zai karanta ne waje yana karatun islamic studies to sa'an nan ka je ka samu nau'in mutanen da ake cewa wai su ne professor su ne lecturers a islamic studies ka same shi ka same su shin da yawancin su suna da tarbiyyar musulunci yana karantar da kai musulunci yana kashe maka gwiwa game da musulunci yana cewa me za ka nuna mishi shi dai je karatu a misra me za ka nuna mai sunna ne za ka nuna mai addini ne Za ka nuna mai ka damu da yin sallah akan lokaci ne shi dai karatu daga makka wannan yanda yake tarbiyyar ka kenan akan addinin musulunci lokacin sallah yayi ya ki damuwa da ita sannan duk wasu abubuwa na alfarmin musulunci bai damu da su ba na haka abinda muke fata waɗannan irin hadisan idan ka samu kanka an ɗauke ka karantawa a makarantar baruwa kwaleji ko alhuda-huda ko ta makaranta ta gwamnati wannan syllabus ɗin nasu ajiye kafirin syllabus ne ibo irin waɗannan ayoyin da hadisan kai ta karantar da 'ya'yan musulmi kana fassara musu in zo kai musu sakin za su iya cin jarabawa kowace iri ce sha Allah ina fata an gani Allah madaukakin sarki kiyaye wallahi jama'a sabon syllabus din yana nan na Islamic studies anan zaka tabbatar da ƙara kashe musuluncin da suka yi ƙara kashe addinin musuluncin da suka yi Allah madaukakin sarki ya tsare قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر أنا زكي من ذن الله وأنبت من يمن ينزل بي وأذي أكنسو ko kuwa tambaya aka yi manzon Allah game da manya-manyan zunubai aka ce lissafa su fa qala sai ce ashirku billah yin shirka hada Allah da wani wa qatlun nafsi da kisan kai wa uqul walidaini da saba wa uwaye wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri jama'a in fada muku zunubin da yafi kowanne girma qala sai manzon Allah ce qauluz zuwa. fadin ƙarya aw qala shahadatu zu ko kuma babu shaida ta ƙarya qala shu'ba shu'ba yace wa akbaru zanni amma mafi rinjayen zatona annahu shahadatu zu sheda zurce manzon Allah ya faɗi wato kun ga hadisin ya zo ne da shakka shin qaulu zu ne ko shahadatu zu shu'ba babban malamin hadisi ne wanda in ba ku manta ba a cikin isnadin yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi yace ni mafi rinjayen zatona shine annabi ya faɗi shaida zur ne a matsayin cewa ita shaida zur ita ce ainihin wato ɗaya daga cikin manya-manyan zunuban Allah madaukakin sarki ya tsare mu قال وحدثني هارون بن سعيد الأولي حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتكلم الرواية أبو هريرة من ذن الله تواوي اجتنبوا السبع الموبقات jama'a ku nisanci zunubai guda bakwai masu hallaka duk wanda ke yin su da kiyaye waɗannan zunuban guda bakwai su ma suna daga cikin manyan zunuban amma kuma su suna da ƙarin bala'i na cewa in kana yin su baka zama lafiya bala'i da annoba da masifu za su rinka samun ka ɗaya bayan ɗaya Kila ya rasulullahi wa ma hunna sai aka ce wa manzon Allah waɗannan zunubai ne waɗanda ke jawo bala'i da annoba qala sai ce ashirku billah hada Allah da wani na jan annoba tun daga nan duniya har lahira wasihir da sihiri tsafi wa qatlun nafsi da kisan kai allati harrama Allah illa bil haqq a kashe ran da bai ci ba bai sha ba ba Allah ne ya ba da fatara ko dokar a kashe shi ba wannan na jan bala'i wa aklu malul yatim da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin riba wa tawalli yawm az-za'fi da kuma gudu a filin dagar yaki wa al muhsanat da kuma yi wa mata qazafi al-ghafilat wadanda suke katangaggu ne tsararru ne sun gafala ba su ma san abin da kake magana ba almu'minatu mata waɗanda suke masu imani waɗannan manya manyan zunubai guda bakwai duk wanda ya samu kanshi a ɗaya daga cikin su yana iya ainihin hallaka shi yana iya ja mishi bala'i kowane irin bala'i duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda yadda lokaci ya tawo insha Allah ta'ala anan za mu saurara insha Allah muna sanar da dukkan ɗaliban darul hadisi cewa karatun safe na asabar da lahadi ya dawo duk ranar asabar ana karatun hamawiya duk ranar lahadi kuma ana karatun hikba haka kuma karatun sahihu muslim ya dawo ana sanar da jama'a insha Allah ta'ala yau ba shi dai mun yi karatu gobe ma in Allah ya so za mu yi shi amma an yi ruwan sama to sai wani mako insha Allah akwai yiwuwar za mu sanar da karatuttukan tsakanin magariba da isha insha Allah ta'ala muna roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci abubuwan da muke karantawa Allah ya tsare mu da tsarewar da yawa addini Allah ya kiyaye ƙasarmu da kiyayewar da yake wa musulmi bayan Allah Allah ya zaunar da kasar mu lafiya da zaman lafiyan da Allah yake samarwa kasar bayan Allah mutanen arziki Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu game da ruwan sama da yake saukar mana Allah ya tsare mu daga sharrin guguwa da iska da duk wata annoba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah